ta'ala za mu kammala sura in kuma da sauran lokaci za mu shiga sura ta gaba bi iznillahi ta'ala bismillah malam na'am لنهدي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله أنواء أبنجي سبحانه وتعالى بيبشبا ينال الله سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم yana kwantar masa da hankali a game da matsi da izgili da yake samu daga bangaren mushrikai anan Allah tabaraka wa ta'ala yake ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura wato ma'ana ba mutura ba gabaganninka daga cikin manzanni annabawa duk waɗanda suka riga ka ba wanda muka tura shi illa maza ne ba mata ba kuma sun kasance wato mutane ne na birni ba ƙauyawa ba ma'ana dukkanin annabawa manzanni da suka riga ka haka muka tura su sun kasance daga cikin maza muna musu wahayi kuma sun kasance daga cikin mazauna birni ba mazauna ƙauye ba ubangiji subhanahu wa ta'ala. yake faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan bayani raddi ne ga wato da'awar da mushrikai suke faɗa na cewa ai inda gaskiya ne abin da ya zo da shi to ya a turo mala'ika mana su ƙarfafa shi ko kuma don me yasa za a turo mana mutum da a turo mala'ika mai zamanto shine annabinmu manzonmu maimakon mutum ɗan adam suna cewa wa qalu laula unzila alaihi malak Allah ta halaka cewa walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun kuma Allah ta halaka cewa walau sha'a rabbuka la anzala mala'ikatan wannan maganar su kenan suna ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama inda gaskiya ne abinda ka zo da shi daga wajen Allah ai wanda sun fi kusa da Allah sune mala'iku da su ya kamata a tura mana ba kai mutum ba ubangiji subhanahu wataala yace ai sun isa su tinkari mala'ika ai inda mala'ika ne muka tura shi ya zamanto annabi manzo da ba mushriki ba kafiri walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun dan mala'ika ba zai jure ba da wasu abubuwa abin da ya kawo dole a ɗauka in ba a ɗauka kuma sai dai a ga bala'i to Allah ubangiji subhanahu wataala kuma bai so haka ya kasance da al'umma ba shi yasa ya tsara ya kaddara a cikin hikimarsa dole annabawa manzanni su kasance daga cikin 'yan adam ba mala'iku ba babu mala'ika da aka tura shi ya zamanto annabi manzo yana da littafi yana da addini yana karantar da mutane yana kiran mutane zuwa ga tauhidi ba mala'ika da aka yi masa wannan fadin Allah ta'ala Allahu yastafi min mala’ikati rusulan wa minan nas ma'ana Allah ta'ala yana zaba yana fifita daga cikin mutane manzanni haka kuma yana zaba daga cikin mala'iku wanda za su kasance jakadu suke ɗaukan sakayya daga wajen Ubangiji ta'ala sako daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala su bawa annabi annabi kuma ya isar wa mutane shine ma'ana Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas an gane abin da nake nufi saboda haka babu annabi babu manzo illa daga cikin bani adama babu su a cikin mala'iku haka kuma babu su a cikin aljanu haka kuma babu annabi manzo da aka tura shi a cikin mata dukkanin annabawa manzanni daga cikin maza suke wannan shine ma'anan faɗin Allah ta'ala wa ma arsalna min illa rijalan sai dai maza ba mata ba ba mala'iku ba ba kuma aljanu ba haka al-imam ya faɗa a cikin tafsirinsa wa ma namin min illa rijalan yake rijalan la nisa'an wala mala'ikatan wala jinnan babu ɗaya daga cikin waɗannan illa da 'yan adam maza a cikin su al-imam al-hasan al-basri yake cewa lam yab'ath Allah ta'ala nabiyyan min ahli al-badiya innamal anbiya war rusul kulluhum bu'ithu min ahli al-amsari Allah ubangiji subhanahu wata'ala bai taɓa tura annabi manzo daga cikin mutanen ƙauye babu su dukkanin annabawa manzanni mazauna birni ne yan birni ba kauyawa bane abin da sa. saboda birni an fi samun ilimi da jurewa a cikin birni sama da ƙauye ana yawan samun jahilci da ƙeƙeshar zuciya da rashin sanin ubangiji subhanahu wata'ala da rashin sanin hukunce-hukunce na shari'a a cikin ƙauye mafi yawa kenan wannan ba zai hana ba a samu a cikin ƙauyawa wanda Allah ta'ala zai albarkace su da ilimi da sanin addini amma ana maganan akan abun da yake mafirin jaye wanda yake shine al-ghalibul aghlab an gane da kyau wa ma arsalna min qablika illa rijalan ce nuhi ilaihim min ahli wata qira'a illa rijalan yuha ilaihim min ahli alqura duk dai magana ma'ana guda daya sune wanda ana musu wahayi daga cikin mazauna birni ba mazauna kauye afalam yanzu afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim saboda haka wannan aya nafsi ne akan cewa dukkanin annabawa manzanni suna daga cikin maza babu su a cikin mata kamar aya tana mai da raddi ne da martani cikin waɗanda suke da ƙuduri suke da fahimtar suke da ra'ayin cewa ai a cikin annabawa akwai mata suna cewa ai gana na Maryam mamar annabi Isa alaihi salam ai ita ma Allah ta'ala yayi mata wahayi an gane abun wa qalat al malaikatu ya maryamu inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'i al alamin ya maryam quduti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in suka ce ai ga mala'iku suna mata magana wannan kuma ya nuna cewa duk wanda mala'ika sun masa magana sun masa bayani ma'ana ya zamanto annabi manzo suka kawo wannan aya wasu kuma suna karawa da sara matar annabi ibrahim alaihi salam suna cewa ita ma annabiya saboda mala'ika jibril ya gana da ita yi mata magana wasu suna kara da wato ainihin mamamar annabi Musa alaihi salam ita ma suna cewa annabiya saboda Allah ta ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin suka ce ai ga Allah ta ce wa auhayna ila ummi Musa kuma auhayna wahayi ne kuma wahayin Allah baya yin sa illa ga annabi ne manzo to wannan magana batili ne kasancewar Allah ta'ala yi musu wahayi bai nuna cewa annabawa manzanni wannan wahayi ne na ilhama ba wahayi bane na annabci akwai wahyul ilham akwai kuma wahyun nubuwwati risala akwai bambanci a tsakaninsu ana gane abin da nake nufi shine ubangiji subhanahu wataala da yake kama wannan bani sai ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim shin mutane ba za su yi yawo ba a doron ƙasa su yi yawo ba a duniya su shiga yawo a duniya su dubi alamomi da garuruwa na wasu annabawa da suka rayu da mutanensu mutanensu suka saba musu a sanadiyar saba musu Allah ta'ala ya hallaka su ai akwai garuruwa akwai birane da suke kusa da mutanen makka an gane abin da nake yi. ga mutanen annabi salih alaihi salam suna cikin garin makka kusa da garin makka da garin yaman ga mutanen annabi hud so ma haka ga mutanen annabi ibrahim alaihi salam ga mutanen annabi lot duk wa'annan suna cikin jaziratul arabiyya ba su fita daga jazirar arab ba sai su yi yawo a cikin su in suka je garin jordan za su ga garin wasu daga cikin su kamar mutanen annabi lot in suka je garin misra za su samu garin wasu daga cikin su kamar garin annabi musa alaihi salam da kuma inda aka hallaka fir'auna da annabi yusuf alaihi salam da annabi yaquba in aka zo garin yaman ga ga, ga mutanen annabi salih da mutanen annabi hud in aka shiga garin hijaz da makka shi ma har ila yau akwai wurare na annabi hud da annabi salih alaihi salam an gane abin da nake nufi to sabili da haka me zai hana su su yawo a doron kasa shine ma'ana afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim sai su kalla gani na basira gani na hankalta gani na daukan darasi da wa'azi su ga kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim ta yaya ya kasance wato ƙarshen mutanen da suka riga su waɗanda suka kafarta suka musguna wa annabawansu manzanninsu ya aka yi da su su yi yawo mana su dubi mutanen annabi lot alaihi salam kusa da su su ga yaya Allah ta yayi da su su shiga su duba mutanen Sadama ah, mutanen Annabi Salih da Annabi da da da da Annabi Shu'aib da Annabi Hud alaihi salam duk waɗannan mutane wuraren su suna cikin garin Makka da garin Hijaz da garin Ordon da garin Yaman da kuma garin Masar da garin garin Sham ba su fita daga Jaziratul Arabiyya ba akwai kuma asar akwai kuma alamu na yadda Allah Ubangiji subhanahu wataala ya hallaka waɗancan al'ummu kuma har ila yau alamun nan suna nan jama'a kuna gane abin da nake nufi wurin da Allah ta'ala ya hallaka al'ummar annabi Lut alayhi salam yana cikin garin Jordan garin Urdun a kusa kusa na yau bai wuce shekara biyu zuwa uku ba bincike ya nuna na turawa sun tsaya a garin da mala'ika ya ɗibi ƙasa ya ɗebe ta daga ƙasa muta ga ƙura ƙaumin ulul na sadum ɗin nan da aka ɗauke su daga ƙasa har an kai su sama sannan aka kife da su an yi bincike waɗannan garuruwa wannan wuri har ila yau in an zo an shuka a ciki ba shukan da zai tashi in an zo an yi gini ginin baya tashi in an zo an tona rijiya don a samu ruwa ba a samu ruwa waje ne ya zama mayyit ne ilal abad Allah ta'ala yayi sa dan ya zamanto menene darasi ne inna fi zalika laayatan liman khafa azab al-akhirah haka Allah ta'ala ya faɗa lokacin da ya gama bada qissoci na annabawa a cikin suratu Hud suratu Hud daga baya ce inna fi zalika laayatan liman khafa azab al-akhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud shine ma'ana afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim ubangiji ta da yake ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة أفلنسى ولدار الآخرة نعد دين منعود صفة موصوف سيأكي إضافة الصفة على موصوفها سيدمنتو ولدار الآخرة wannan تفنن ne عربية shi yasa a cikin suratul araf wannan bayani ya fita karara walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala taqilun anan kuma aka kawo wannan tafannuni na idafatu sifa li mawsufiha sai ya zamanto walad darul akhirati khairul lil ladina taqaw ana ganewa da kyau walad darul Allah ta'ala yana bada labarin cewa ita garin lahira ita ce garin da tafi cancanta tafi dacewa tafi alkhairi ga wanda suka ji tsoron Allah wanda suka ji tsoron Allah to garin lahira ita tafi dacewa da su tafi musu alkhairi tafi musu daɗi sama da garin duniya saboda garin duniya garin ibtila'i ne garin ikhtibari ne da'inta da rashin da'inta a garwaye suke farin cikinta da ɓacin ranta a garwaye suke rashin lafiyanta da lafiyanta a garwaye suke samunta da rashin da duk dai komai nata da daɗi da mara daɗi duk haka Allah ta'ala ya garwaye saboda yau ka ɗana wannan gobe ka ɗana wannan yau ka ji da wannan gobe ka dije wannan babu inda akwai daɗi yana nan tsantsa tsantsa daɗi akan daɗi kuma ƙari akan ƙari ni'ima akan ni'ima sai a can wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw ga wanda Allah ubangiji subhanahu wataala ya rubuta masa ya shiga ta ya shige ta Allah ta'ala ya rubuta mana babban rabo a cikin ta mu shiga bi ghairi hisabin wala darul akhirati khairun lil ladina taqaw Allah ta'ala ce afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba ya ku mutane ya ku masu saurare ya ku musulmi ba za ku gane ba za ku fahimta cewa lahira ta fi duniya ba ya kamata ku fahimci wannan in kuka fahimta dalilin da zai nuna cewa kun fahimci wannan shine aikinku da imaninku aikinku na gari da damuwa da lahira dare da rana da aikata gaskiya da riƙon amana da rungumi da riƙo da musulunci mai kyau wannan shine zai tabbatar da cewa kun fahimci lahira kuma kun gane cewa lahira ta fi duniya daɗi a a ta'qilun amma wanda kawai karatu yake yi amma tukunna bai gama fahimtar ma'anan da Allah ta'ala yake nufi bi ma'ana ya fifita duniya akan lahira lahira dai kawai yana ce eh eh lahira za ta zo kuma yana gani kamar za ta zo din amma bai mata bai mata tanadi ba to wannan afala taqilun shi ake nufi ma'ana bashi da hankali Allah ya rufe mana asiri shi yasa ya kamata mutum ya zamanta kullum yana da hankali hankali na lura hankali na fahimta hankali na basira wanda zai sa mutum kullum yana shirye a shirye yake ga lahira wala darul akhirati khairul lil taqaw أفلا تعقلون وبنجي تالي شيء قبل كيوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء أوتك إراءة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء وبنجي سبحانه وتعالى ينا بعد لا باري قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ga kuma dukkanin musulmi ya fahimci wannan bayani cewa ita rayuwar duniya ba wuri ne na zaman daɗi ba wuri ne na iftila'i wuri ne na ikhtibari ga manzannin Allah ga annabawan Allah Allah ta'ala ya tura su sun zo da sako daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna karantar da al'ummansu tauhidi da ibada amma kuma abin da suka samu shine musgunawa da matsi da zagi da bata musu rai da rashin yadda da abin da suka faɗa ana ƙaryatar da su dare da rana har zuwa lokacin da su annabawa manzanni sun ɗaya tsammanin cewa al'ummarsu ba za ta yi musu amfani ba al'ummarsu ba za ta yi imani da su ba al'ummarsu ta riga ta kai su bango annabawa manzanni kansu sun ɗebe tsammani ta yaya za mu rayu da irin waɗannan mutane da ba su da imani hatta idan sai asar rusulu har zuwa lokacin da manzanni sun ɗebe tsammanin cewa al'ummarsu ba za ta yi imani da su ba wa zannu annahum qad kuzzibu zanna anan bi ma'ana aiqanu shine azannu huna bi ma'ana al-yaqin ba zanni na zato da kike nufi ba a'a zanni anan bi ma'ana wa zanna annahu al-firaq shi ma wa zanna can bi ma'ana wa aiqana wa zannu annahum qad kuzibu ma'ana su annabawa manzanni sun samu tabbacin sun samu yaqini cewa su din fa an ƙaryatar da su ba a gaskata su ba kuma ragowar da suke ganin su daga cikin jama'ar su ba za su yi imani da su ba iya wanda suka yi imani da su suna gani ya isa amma nan gaba sauran ba wanda zai yi imani har zuwa lokacin da abun ya kai bango matsi ya kai matsi damuwa ta kai damuwa ibtila'i ya kai ibtila'i ga annabawa manzanni a daidai wannan lokaci Allah ta ce ja'ahum nasruna sai agajinmu da taimakon mu ya zo musu shine ma'ana fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ma'ana duk lokacin da kunci ya kai kunci a tare da shi akwai sauki a duk wani kunci sauki yana biyo da shi saboda haka babu wani kunci da zai dawwama wa mutum babu shi Allah bai rubuta wannan ba duk wani kunci na kowane abu na kowane da abu na rayuwar duniya rashin lafiya ne tashin hankali ne talauci ne menene menene fitina ne duk waɗannan abubuwa ababai ne wanda suke da lokaci na wucewa abun da ake so musulmi ya yi shine ya rungumi kaddara ya yadda da Allah kuma ya ƙara imani ya ƙara haƙuri ya ƙara jurewa ya ƙara dagewa da addu'a tabbas ja'ahum nasruna da Allah ta'ala ya faɗa wa annabawa manzanni tana tare da kowane musulmi ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kuma Allah ta'ala ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kuma Allah ta'ala ce inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya saboda haka Allah ne ya bada wannan alƙawarki inna lalle mu inji ubangiji subhanahu wataala ubangiji ta'ala yana magana da harshen ɗaukaka da buwaya da izza lalle mu mu muke da ikon mu bawa annabawan mu manzanni kariya mu ba su nasara mu bawa mu'minai nasara a nan duniya da kuma lahira ja'ahum nasruna sai wani mutum ya tambaya yace in dai haka ya malam abun da kake faɗa ga muna ganin musulmai a duniya a ko ta ina su ake matsa musu su ake kashe su su ake wannan ina ne nasarar da Allah ta'ala ya faɗa take ba mu ganta ba mu kam sai in ce ma kai kar kai saurin faɗan wannan magana kar kai saurin faɗa dama Allah ne ya faɗa alƙawari kuma alƙawarin Allah tabbas amma alƙawarin da Allah ta'ala ya faɗa ka karanta can aya ce in tansurullaha sai ce yansurkum in tansurullaha in ku kuka ba wa Allah ta'ala nasara kuka ba wa Allah ta'ala kariya ta yaya ku za ku ba wa Allah nasara ku ba wa Allah ta'ala kariya ma'ana idan kun yi imani da Allah imani na gaskiya na haƙiƙa kuka yi riko da musulunci kuka yi tinkaho da shi kuka bi umurnin ubangiji subhanahu wataala daidai gurgudu ba ku saba wa Allah ba in tansurullaha anan ne kuka kuka haƙƙaƙa sharat da Allah ta'ala yake nema daga gare ku sai ku saurari jawabin Allah ta'ala yansurkum amma ba yadda za a yi ashe ku ba ku haƙƙaƙawa ba ku yi wa Allah ta'ala abin da ya faɗa ba in tansurullaha kuma ku ce wai Allah ta'ala zai ba ku nasara ba zai yiwu ba saboda haka ɗan uwa musulmi a cikin kowane al'amari in ana neman nasara na duniya nasara na lahira ana neman mafita daga duk wani kunci ko wani bala'i ayi wa Allah ta'ala biyayya ayi wa Allah ta'ala biyayya ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya Allah ne fada fake wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وعد الله وبنجي تعالى ياي القوري ومؤمني إن سني إيماني إيماني نجري كما سني أيكي أيكي aiki Allah ta'ala ya yi musu alƙawari kan cewa la yastakhlifannahum fil ardi dole zai gadar musu ƙasa ƙasa ta zamanto halal malak ga musulmai ƙasa za ta zamanto tasu su zamanto su ne jagorori su ne hukumomi su ne umara'u su ne masu faɗa aji la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya gadarwa al'ummun da suka riga su a baya kamar al'ummar annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam ya zo ya tarar da su banu Isra'ila suna cikin kunci da matsi da azabtarwa na Fir'auna amma da annabi Musa alaihi salam ya zo musu da imani sun karbi imani daga wurinsa suka musulunta suka bisa a daidai wannan lokacin Allah ta'ala ce wa nuridu an namunna 'alal ladina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun to wannan hukunci na Allah wa'adin ubangiji subhanahu wataala alƙawarin Allah yana nan tare da mu musulmi a kowane zamani a kowane lokaci ibnu ata'illahi sakandari yake cewa a cikin hikimominsa la yushakkikannaka fil wa'di عدم وقوع wa وإن تعين zamanuhu. kada ya saka kokonto kada kai kokonto kai shakku a cikin alƙawarin da Allah ta'ala ya dauka cewa Allah zai samar da kai daga kunci Allah zai samar da kai daga masifa Allah zai arzuka ka Allah zai baka lafiya Allah zai ɗaukaka ka Allah zai biya ma bukata Allah zai ma duk abin da kake so kada wani shakku ya same ka a cikin wannan alkawarin da Allah ta'ala ya yi ma la yushakkikannaka fil wa'di wa in ta'akhkhara al maw'ud yace ko da shi wannan abin da aka yi ma alkawarin sa dinnan tukuna baka gani a gaban ka ba karkai shakku karka ce a'a Allah ba zai cika ma alƙawari ba kai haƙuri ka dage da addu'a ka dage da roƙon Allah ka dinga kai wa Allah ta'ala bukatanka dare da rana Allah ta'ala ya ishe ka alfahari yana sane da kai kuma ya ji bukatanka ka jira shi lokacin da ya so ya ga dama sai ya share ma hawaye wa in ta'ayyana zamanuhu ko da kai kana gani cewa ai zamanin lokaci yayi fa da ya kamata Allah ya yi min abu kaza kamar wani goro ne yana gani yana bukatan aure misali to kullum addu'a addu'a yana targeting aure yana gani lokaci yayi mu yi aure lokaci yayi mu yi aure yana gani daidai lokacin da ya kamata yi aure ta ayyana zamanuhu kuma yana ta addu'a tana addu'a to ya kai dan uwa musulmi ka ci gaba da yin addu'a da neman aure kar ka yi kokonto kar ka yi shakku akan alƙawarin Allah ta'ala lokacin auren ka zai zo kuna gane abin da nake nufi to haka abubuwa ne daban-daban zaka tarar da su amura na rayuwa kai targeting wani abu kana sa kana sa kai kana gani a matsayinka na yanzu a shekarunka na yanzu ya kamata ka zamanto kaza ya kamata ka samu kaza ya kamata ka kai label kaza kai kana tsari tsari na rayuwarka ka bar wa Allah ta'ala ya cika ma abin da Allah ta'ala yake so ina ji an gane abin da nake nufi shine ma'anar wannan hikma ta ibnu ata'illah sakandari la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu kuma shine yake muwafaqa da wannan aya hatta idza sai ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna wa dhannu annahum qad kudhibu da shadda wannan fassara babu matsala fassara ta fita shine abin da nake fassaransa a zanzu bi ma'ana har zuwa lokacin da su annabawa manzanni suna sun da tsammani suna ganin cewa kai an tura su bango fa an kai su bango suna suna gani al'ummar su ba za su imani da su ba sun fara da tsammani suna gani kamar abun ba zai kasance ba Allah ta'ala sai ya kawo musu nasara wa dhannu annahum qad kudzibu sun tabbata cewa su inna fa an gama ƙaryata su an gama ƙaryata su suna ganin al'ummar su ba za su musulunta ba irin abin da ya faru da annabi nuh alaihi salam har shi kansa yana gani cewa kai Allah ya isa al'umma ta wannan kan nan gaba ba imani wannan da na gani sun yi imani a wurina ya isa na na gode wa'ancan Allah ka hallaka su har ya daga hannu yana addu'a yake cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara ce ya Allah ina roƙonka kada ka bar a cikin doron ƙasar nan inda nake wani gari ɗaya ko gida ɗaya na kafurai Allah ka hallaka su sai ce ya Allah in ka bar su fa wallahi wa'annan batun su imani kan babu su za su sabbaba su hana wasu imani kuma wa'annan ya Allah duk wanda za su sake haifa ma sai dai ya zama kafiri irin su ba zai imani ba saboda ka Allah ka gama da su shine ma'ana wa bannu annahum qad kuzzibu ja'ahum nasruna sai a daidai wannan lokaci nasarar Allah ta'ala ta zo musu a qira'a ta takhfifi wa dhannu annahum qad kuzibu sai zamanto ma'ana har zo lokacin da su annabawa manzanni sun suna gani za su ɗebe tsammani saboda a matsayin su na bani adama an kai su bango a wajen an ƙaryata su an musguna musu sai ce ya Allah wa'annan za su musulunta kuwa ya Allah wa'annan sun gama wannan namu fa wa zannu annahum qad kuzzibu har al'ummar sun da suka yi imani da su wanda suka musulunta suka bi annabawa suna ganin cewa kai ayi alƙawarin da Allah ta'ala yayi mana wannan zai kasance kuwa wannan shine wa zannu annahum qad kuzzibu sai ya koma bamiri akan al'ummar su mu'mine su suke ganin cewa ayya abun nan da ya faru da mu ya rabbi ayya gaskiya kuwa irin abun da ya taɓa faruwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin yaƙe yaƙe wasu wurare abu hankalin su ya gama tashi munafiqai suna furawa wasu suna cewa kai ayya nasaran da Allah ta'ala ya gamana mana ne zai zo kuwa wasu suna cewa zai zo kira shi to bari dai mu jira tsammani walamma ra'a almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan taslima in ka karanta kasa zaka tarar a can sayyidina Umar ibn al-Khattab lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi musu alƙawari za su shiga garin Makka su yi tawafi su yi umra su ji dadi sai aka tashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki haka za a je ayi umra da sahabbai ayi tawafi a ji dadi a dawo sai da aka tashi za a tafi an yi kusa za a shiga garin Makka sai an mayar da su an mayar da su ba za ku shiga ba sai na mata shaman zan Allah kayi mafarki kake za mu shiga mu yi wannan kuma gashi an mayar da mu sai manzo sallallahu alaihi wasallam na gaya maka amma ba ke maka wannan shekara ba ban kayyada maka shekara ba amma kuma tabbas mafarkin da na yi shi tabbas zai kasance kuna gane abin da nake nufi to shine ma'ana wa dhannu annahum qad kuzibu ce ja'ahum nasruna fanunji man nasha a wata ƙira'a fanujji man nasha lokacin da nasaran mu ta soko bala'i ya fado akan mushriki akan kafirai to a wancan lokaci wanda muka kaddara masa nasara muka kaddara za mu tsamar da shi daga cikin mu'minai da waliyai da annabawa manzanni an tsamar da su bala'i bai same su ba wanda aka rubuta musu za a hallaka su azaban ta same su so kuma azaba ya same su an hallaka su wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin inji ubangiji ta yace ce azawan mu kan in ta sauka in muka kaddara ta muka rubuta ta akan mujrimai akan kafirai to ba wanda yasa zai hana ta in mun ce to azaban ki sauka ba wanda yace a azaban ki tsaya wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin na'am bismillah ya tagabar لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء masha Allah tabarakallah ubangiji subhanahu wataala yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab lalle haƙiƙa tabbas cikin abin da muka labarta maka na kissosin su to akwai wa'azi <coughs> akwai darasi ga wanda suke da hankali suke da ƙwaƙwalwa abun nan da muka karanta da makashi annabin Allah ba wani hadisi ne ba labari ne wanda aka kirkira shi ba tasuniya bace tabbas abu ne wanda ya auku to haka muka baka wannan labari yadda ya kasance malaman tafsiri suka ce wani labari Allah ta'ala yake nufi wasu malaman tafsiri suka ce labarin da Allah ta'ala yake nufi shine tun daga labaran da aka ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratu Hud da suratu Yunus a da suratu Yusuf in ka kula suratu Hud ita ma a cike da labaran annabawa manzanni ga annabi Nuh alaihi salam annabi Hud annabi Salih annabi Ibrahim annabi Lut annabi Shu'aib annabi Musa alaihi salam wayancan a cikin surat Hud kenan idan muka zo surat yusuf kuma ga baki ɗaya kissa ta annabi yusuf to sai Allah ta'ala duk ya haɗa su yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab <laughs> lalle a cikin kissoshin su su wa'annan annabawa manzinin dandani da muka karanta maka akwai darasi akwai wa'azi wannan tafsirin wasu malamai wasu malaman suka ce da ake nufi da kissoshi anan shine duk kissoshi na alqur'ani mai girma a cikin su akwai wa'azi da darasi wasu malaman suka ce a'a abunda ake nufi da kissoshi anan shine kissar annabi Yusuf da ƴan uwansa dan su ake karanta a cikin wannan sura kuma suran tasu ne saboda haka su ake nufi ba sauran annabawa manzanni ake nufi ba kuma wannan zance shine yafi fita yafi bayani laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab lalle a cikin labaran da aka karanta na annabi Yusuf da ƴan uwansa da iyayensa akwai darasi akwai wa'azi amma ga wanda suke da kwakwalwa suke da hankali za su fahimci wannan bi ma'ana mara kwakwalwa mara hankali sai ya ɗauki abu kamar tatsuniya ne ba zai wa'azantu da shi ba ba zai ɗauki darasi daga cikinsa ba amma mai hankali yana ɗaukan darussa Kissa ta annabi yusuf alaihi salam kissa ce tun daga farkonta har ƙarshenta a cike da darussa da laduba ta isa mutum ya karanta ta ita kadai ya fahimce ta ya kuma tafiyar da rayuwarsa a cikin kwanciyar hankali da lumana wani malami daga cikin magabata kamar da muka karanta a baya yake cewa wanda yana so ya samu sauki a rayuwarsa ba zai ji kunci ba ba zai samu damuwa ba ba zai ga cewa ko bashi da shi ko yana hankalinsa ko ne ne haka ya dinga karanta suratu yusuf ya hankalce ta ya fahimce ta ta isa warkar da mutum daga duk wata cuta na tashin hankali da damuwa Isan nan ta zo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a daidai lokacin da ana ta fama da kunci annabi Muhammad ana matsa masa ana musguna masa ana zaginsa kai ana bugansa ana jefinsa ba abun da ba a masa na musgunawa da matsi sahabbansa ana musu irin haka ko fiye da haka har ma wasu ana kashe su hankalinsu a tashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun damuwa a cikin wannan al'amari sahabbai kullum suna tunanin mata nasrullah yaushe ne nasaran Allah za ta zo mana yaushe ne Allah ta'ala zai cire mu daga wannan bala'i annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya bai san abin da zai yi musu ba saboda a lokacin can musulunci musulmai kaɗan ne ba su da ƙarfin da za su yi kare kansu sai dai ya musu ku yi haƙuri ku yi haƙuri Allah zai ba ku nasara a irin wannan yanayin Allah ta'ala ya saukar masa da suratu Yusuf ya karantar masa da labari da abun da ya faru da annabi Yusuf da abun da ya faru da ƴan uwansa sahabbai suna jin karatu annabi yana karanta suna daukan darussa daga cikinta suran ta karatar da su ga annabi yusuf dan karamin yaro an dauke shi an cire shi daga gidan babansa an zole shi an yaudare shi an je da shi an jefa shi a cikin rijiya aka kulle rijiyan an yi masa hukuncin wanda ya mutu sun zo sun da labarin inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib khalas magana ya kare wai kirkice ya cinye shi yana cikin wannan rijiya da nitsanta tana da nitsa da duhunta da matsinta ɗan karamin yaro bai iya dabarar da zai fita ba Allah ya tura masa wasu mutane sun zo sun wurga gogansu ya riƙe gogan ya fita da ya fita ya samu haske sai ya ga ashe wanda suka cire shi dinnan wasu mutane daban bai san su ba ba mutanensa ba kawai suka ce wannan fa kawai mu sashi kasuwa sai an je an sayar da shi daga gidan gata a wajen babansa wanda yake nuna masa soyayya da ƙauna ba irinta ya ga kansa a cikin kasuwan bayi an sayar da shi bala'i ko ba bala'i ba daga nan aka da aka saida shi bawa sai Allah ya tura masa ‘yan gidan fadawan gidan sarkin Misra su suke yawo a kasuwa sai suka ga kai wannan yaro kyakkyawa ne wannan uwar gida in ta gani tana bukatansa dan dama tana son yara masu kyau bari mu ba ta labari sun ji an ba ta labari ta zo da kanta ta kalla ta ai wannan nawa ne sai ta saye shi da kuɗinta ta mai maida ce koma gidanta kaga irin zagaye daga rijiya sai bawa sai a gidan sarki yana gidan sarki kamar daɗi ya zo kamar ni'ima ta zo kamar walwala ta zo sai ya ga kansa cikin kurkuku fitinar matan nan ta tashi har an matsa an matsa har shi kansa yake ganda a kulle shi ganda wanda a sashi a akan da ya zunna a waje qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay sai ga kansa a cikin kurkuku a tsare a kulle ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba wata ɗaya ba wata biyu ba falabisa fi sijni bid'a shekaru ne a jere a tsare yake masifa ko ba masifa ba amma daga nan cikin iko Allah nan sai ya fito daga kurkukun nan ba tsammani ba dabara ba wayo ba kama ƙafa ba komai sai ya ga kansa ya zamanto babban minista a garin Misra bai kama ƙafa da kowa ba bai ɗauki sivinsa ba ya kai balle ya je yi interview an gane abin da nake nufi kawa automatically appointment an kawo masa wa al malik tuni bihi astakhlifu li nafsi ka taba ganin irin wannan appointment ko kuma irin wannan garabasa al malik shugaban ka ce tuni bihi yace astakhlifu li nafsi zan keɓanta shi wa kaina ya zamanta ɗan dan gidana ne a tare da ni sai ya zama daga korkoko a gidan sarauta a gidan shugaban misra ya zamanto shi ne ɗan gida ya shiga ya fita ya ba da shawara a kwana a tashi ya zama babban minista a kwana a tashi sarki yana nan amma ya koma baya ya aje shi shine a gaba shine mai yi koma a cikin garin misra ya subhanallah kaga ikon Allah kaga al'amarin Allah Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa ku dubi wannan kissa wannan Yusufu alaihi salam kaga yadda Allah ta'ala ayayi masa balle kai annabi Muhammadu ai kai abun da za a yi ma Allah ne kawai ya sani saboda ka kwantar da hankali ka kada ka damu in an yi wa Yusufu irin wannan gata kai ka jira irin gata da za a yi maka wannan lallashi ne aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lallashi ne aka yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ‘yan uwan Yusuf alaihi salam suna can a cikin ƙauye tare waje a bikon min Badwi ko? Suna can a cikin ƙauye tare da babansu abubuwan nan da suka aikata ce suna gani annabi Yusuf ya mutu annabi Yusuf an riga an manta da shi haka haka haka Allah ya kaddara su wa'annan da suka hada su sun kasance su ne ‘yan aike su tashi daga gari zuwa gari dan su nemi abinci su kawo gari shi kuma Yusufu a can shine mai raba abinci wa al'umma. wa'ancan suna yawo suna neman da kuɗinsu a ba su abinci su siya dan uwan nasu da suka so su kawar da shi daga duniya yana kan kujera yana signing a ɗauki abinci kyauta al'amarin Allah dan uwa musulmi sai sun zo masa a gabansa suna neman abinci ya sayar musu suna tsaya masa a gaba sai ya gane cewa kai wa'annan ƴan uwana ne sai ya fahimce su daga cikin halayensu da fuskokinsu da yadda Allah ta'ala ya yi su amma su ba su gane shi ba ɗaya ce da su to ni zan taimaka muku ku kawo kayan ku a ciccika muku amma ko wa'annan kuma ina ganin yanayin kayan ku da maganganun ku da ɗabi'ar ku ba 'yan misra ba ko suka ce a mu ba 'yan misra ba mu daga can jordan can can muka dawo yawwa na ga alama to kuma na ga ku kamar kuna kama ku 'yan uwa ne duk ƴan uwa ne baban mu ɗaya iyakacin ku kenan eh to wanda baban mu ɗaya maman mu ɗaya kan iyakacin mu kenan baban ku bashi da wani yara sai ku ita kai ina ka ne ce to to baran ba ku abinci ba fa bara ku ba ne amsa ba a to to ranka ya dade bari a ga maka ai mu gashi gashi akwai yanzu dai akwai yaron mu kanin mu ɗaya da muka bar shi a gida bai zo ba oh ku ƴan uwa maman ku ɗaya kuka tashi kuka zo sai kuka bar wanda mamansa ba ba tare da ku kuna so ku cuce shi kenan to gaskiya ba zan kara ba ku abinci ba sai kun kawo min in kawo in gansa in ba haka ba kun yi min ƙarya suka ce ai mu ba mu taɓa yin ƙarya ba balle mu yi maka ƙarya to in gaskiyan ku ne ku kawo min shi in gani wani man a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im ci duk wanda ya ce ya lallaɓa ya zo min da shi to in ya kawo bayan na cika muku na kasuwa kuma zan cika muku jara kyauta na raƙumi guda ɗaya cap ku tafi da shi to haka Allah ya kaddara sun je sun kawo kanin su suka zo masa Allah ya kaddara ta sanadiyan haka ya bayyana musu wane ne shi suka fahimce shi shine Annabi Yusuf alaihi salam sai ga musu je gida su kawo musu baban da maman sun koma gida aka kawo baban da maman duk wannan shamal wannan family bayan a wawwatsai suke Allah ta'ala ya hada su a lokaci guda daga cikin ƙauye an kawo su birni kai ba birni ba a gidan sarautar Misra kuna ganewa da kyau to wannan duk shine qisas da Allah ta'ala ya bayar laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil alba kuma Allah dai ya nuna maka cewa duk wanda ya ji tsoron Allah a rayuwarsa kuma yayi haƙuri to a ƙarshe dai natijan za ta yi masa daɗi innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin shi ma dai a cikin wannan kissa wanda ya ji tsoron Allah irin annabi yusuf alaihi salam wanda ya jure ya yi haƙuri a rayuwarsa yadda annabi yusuf alaihi salam ya yi sa fa inna allah la yudhi'u ajra al ya tabbata cewa a rayuwarsa sai yayi nasara saboda haka dan uwa ba a yin nasara haka kawai a cikin al'amura wai kai succeed a rayuwarka ba tare da kai fama da wasu abubuwa ka tashi ka faɗi ba nasara ba ta zuwa majjanan ne haka bulus haka a'a sai an sha wahala a cikin rayuwa sai an daɗe ana yi sai kuma an yi haƙuri sai an jure sai an yi kaza sai an yi kaza kafin a gani wata wata rana Allah ta'ala zai ba da simar zai ba da natijan abin da aka aikata shi don haƙuri innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin zan ba da labarin karatun da muke na tafsirin nan shekarun da muka fara tafsiri muna zuwa cin girma Muhammad wallahi alazim za mu zanna daga ni mai karatu sai mutum bai wuce biyu uku ba a gabana mu yi karatu mu yi tafsiri kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shekara can muyi muyi yau gashi alhamdulillah Allah ta'ala ku gani iman da muka samu mun gode Allah ina ji kun gane abin da nake nufi wato wannan misali ne na al'amari na rayuwa ka daɗe kai abu sai wata rana sai ka ga natija da samara na abun da ka yi shi Allah ta'ala sai ya sa abun nan da ka yi shi ya zama yana da ma'ana in ana so a cimma nasara a cikin al'amura na rayuwa ƴan uwa musulmi sai an yi haƙuri sai ka jure sai ka sa rigar ƙaya sai ka ji a ranka ba daɗi amma ka yi haƙuri saboda Allah ka ji tsoron Allah a cikin al'amuranka ko kasuwa kake yi dole ka faɗi ka tashi ka faɗi ka tashi kar ka wai rana ɗaya lokaci ɗaya za ka ji ka ci kasuwa kullum ka dinga cin kasuwa in ka ci kasuwa a lokaci ɗaya watakila ka shiryawa faɗuwa mai zuwa faɗuwa mai gaba watakila so biyu so uku so hudu a jere kana ta faɗuwa ɗan uwa kada ka ɗebe tsammani kada wannan ya sa ka fasa kasuwa yawa daga ciki haka suke yi wai daga zarar mutum ya samu gutsuri ya samu jari sai ya yi kuɗi da wannan jari to baka sani ma wani wata wani jarin nan ya je ya lalace a ƙara ba shi wani jari ya lalace ya ƙara samu wani jari ya lalace so biyar so shida so bakwai yana haƙuri in Allah ta'ala ya ga haƙurinsa Allah ya rubuta masa wani jari can mai zuwa ba zai faɗi ba sai kai haƙuri zaka ka ci nasara haka ilimi in kana so ka samu ilimi mai albarka sai ka daɗe kana yi sai ka ka daɗe kana haƙuri ka daɗe kana karatu kuma karatu ɗin nan za ji ta da daɗi za ji ta zaka yi ta a rashe a talauce wai kai ka ce sai ka ka samu kuɗi ya ishe ka kana da mota ko kana da mashin kana da kaftani iri-iri kana da huluna iri-iri kana da babbar hansa sai kai karatun ilimi ba za ka yi karatu da irin wannan siffa ba Eh, dama za ka yi karatu dama rigar ka ɗaya riga biyu uku in ka wanke ta kana jiran in ta bushe za ka sa ka da kuɗin transportation daga nan za ka je can ka yi ta taku da kafa ka je ka dawo sai ka samu ilimi mai albarka amma wai ka a cikin gata da dara daraja da jin daɗi kamar yadda yara a zamanin mu ne yanzu shi sai an samu ilimi mai albarka yana da wahala ƴan uwa ni ba zan hana ba amma kuma sunnar Allah ubangiji subhanahu wataala haka Allah ta'ala ya rubuta sai an sha wahala kafin a samu nasara حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء شنو معنى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما كان shi wannan abun da aka karanta maka labarin annabi Musa annabi Yusuf alaihi da yan uwansa ba wani ba wani labari ne wanda aka kirkira shi ba tasuniya bane tazo injita ko kuma ga ta nan ga ta nan ku ina ji kun gane abin da nake nufi a wannan ba ba ta nan ga ta nan ku ba a wannan nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi <coughs> labari ne wanda yazo yana <coughs> yazo yana gaskata labaran da suke gabansa da suke tare da shi labari ina <coughs> da Qur'ani mai girma yazo da shi wanda yana gaskata labarai wanda suke cikin taura da injila da wasu littattafai da Allah ta'ala ya saukar da su a wayancan littattafai in akwai labarin annabi yusuf alaihi salam to na alkur'ani mai girma ya zo don ya gaskata shi kuma don ya wanke shi don ya share shi don ya cire dauda da karya da yake cikin wancan labari ya bayyana gaskiya a cikin wannan labari walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in da kuma bayyana komai da komai alqur'ani mai girma bayyana komai da komai wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun da kuma <laughs> wato shiriya ce da kuma rahma mai immin yawa ga wanda sun kasance mu'minai alqur'ani yana kunce da bayanai da labarai da hukunce hukunce na komai da komai walakin tasdiqan na bayna yadayhi yace wa tafsila kulli shay'in shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa wallahi ko da allura ta tabata allura yace ko da allura ta tabata in na so in neme ta zan karanta qur'ani in neme ta cikin qur'ani saboda qur'ani ya kunshi komai sai dai ilimin mu zai kasa ilimin mu zai gaza amma a ce wani abu babu shi a cikin alqur'ani a a hattara walakin tafsila walakin tafsila kulli shay'in tafsili bayanai na kowane abu halal da haram duk Allah ta'ala ya fassala su ya zama ta mai jima shine tushe shine mabubbuga shine komai da komai in ana so a tunci a hukunce hukunce na shari'a anan za a doke su wa hudan kuma shari'a ce wa rahmatan kuma rahma ce mai dimbi yawa amma li qaumi yu'minun ga al'umma mutanen da Allah ta'ala ya rubuta musu imani amma wanda ba su da imani kan wannan ba zai kare su da komai ba sai sa Allah ta'ala ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin shari'a ce ga masu tsoron Allah sune masu imani alladhina yu'minuna bil ghaibi Allah ubangiji ta'ala muna roƙonsa ya sa alqur'ani mai girma ya zama to mana shiriya ya zama mana waraka ya zamanto mana rahaba ya zamanto mana fitila da haske wanda zai fitar da mu daga cikin wannan kunci da damuwa da talauci da muke fama da shi Allah ta'ala ya ba mu albarkansa ya ba mu rahmansa Allah ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu Allah ya sara mana al'amuranmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya rahamce su mu kuma Allah ya kyautata namu makoma mu cika da imani tsotsayi da bala'i da fitintinu da suke damun al'ummar musulmi a faɗin duniya Allah ubangi ta ya yaye ba za mu manta da ƴan uwanmu musulmi daga cikin garin garin Falastina da Gaza Allah ubangi subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah ya kare su daga sharrin Yahudu da Nasara Allah ubangi subhanahu wataala ya ba su nasara marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya rawurannu Allah ubangi subhanahu wataala ya warkar da su wanda suke jin yunwa Allah ta'ala ya ba su abinci wanda ba su da kayan sakawa Allah ya ba su kayan sakawa wanda ba su samu wurin zama Allah ta'ala ya ba su wurin zama Allah ta'ala ya ba su nasara Allah ya taimaka musu Allah ya biya mana bukatun mu duniya da lahira albarkacin annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار